وانهم يقولون ما لا يفعلون sannan kuma suna ƙaryatawa sai su ce sun yi kaza alhali ba su yi ba